أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙarshen suratu Muhammad jiya mun tsaya aya ta 24 yau kuma za mu tashi aya ta 25 insha Allah inda ubangiji ta ala yake cewa innal ladina saddu ala adbarihim إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم huda من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ubangiji ta'ala ya ce innal ladina saddu ala adbarihi tabbas waɗanda suka yi ridda suka koma akan bayansu mana suka bar addini musulunci min ba'di ma da kuma huda bayan shari'a ta bayyana musu ash-shaytanu sawwala lahu shaytan ne ya kawata musu yin ridda din suka yi ridda wa amla lahum sannan kuma ya sa musu dogon buri ya nuna musu za su yi rayuwa mai nisa su bari sai sun zo mutuwa sai su yi imani wannan ayan wasu kace tana magana akan wasu ne da suka yi imani daga ba suka yi ridda suka bar addinin musuluncin dama addinin bai riga ya shiga cikin zuciyarsu ba sai suka yi ridda suka bar musulunci ko suka ce yana magana aya tana magana akan yahudi wato sun sun yi imani da attaura sun karanta attaura a cikin attaura akwai sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gane ya bayyana musu tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne na karshe wanda zai zo to amma sai suka juya suka ki su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala yake zargin su akan wannan wasu kuma suka ce munafukai ake nufi gashi a zahiri kamar su yi imani amma a ne kuma su masu ridda ne ba sa tare da musulunci da musulmi wayar za ta iya ɗaukan dukkan wadannan ma'anoni duk mutumin da shirya ta bayyana masa sai ya bauɗe wa shirya ya yi riɗe ya bar addinin musulunci to ya sani shaidan ne ya sa shi wannan abu shaidan ne ya sawwala lahum ya riya musu haka ya kawata musu ya nuna musu yin riddan abu ne mai kyau mutum ya bar addinin sai bar tauhidi ya shirka abu ne mai kyau haka shaidan ya nuna musu sai suka bi sannan wa amla lahum shaidan ne ya